ina cikin yin sallar isha kawai sai na tuna ban yi sallar la'asar ba yaya ya kamata na yi kenan allah ya ji kan mahaifa amin ya hayo ya kayo ah, ibn qudama rahimahullah a cikin littafinsa na al muhuni littafi na biyu nan ba na ɗari uku da arba'in yana cewa malamai suna da manya-manya maganganu guda uku a kan matsala din matsala ta farko shine fahimta na imamu abu hanifa da imamu malik allah ya gafarta musu ya ji kansu suna da fahimtar sallanka take ta lalace wacce kake yi ta isha sai ka batta sai ka koma ka yi la'asar sai ka dawo ka sake ta babban dalilin su na wannan shine suna da fahimtar cewa jera salloli wajibi ne a wuni ɗaya dole a zahar ta riga la'asar dole la'asar ta riga magariba dole magariba ta riga isha dole isha ta riga asuba na wannan wunin so tun da ku jerantawa babu sauki a kai dole sai ka koma kayi baya ka dawo kai na gaba ya kuma kawo magana na imamu shafi'i rahimahullah shi kuma fahimtarsa sallar ka tana nan sai ka kammala sallar isha da gaggawa sai ka koma ka kawo la'asar iya da fahimtar jera sallah ba wajibi ba ne tare da cewa an taɓa samun fiyayyen halitta a yaƙi da ya je gabanin wajabta yin sallah a kan lokaci salloli sun kubuce ya jeranta su sai ce jerantawan iya nufin cewa a ramawa ne kake da iko kai amma da bambanci da wanda kuma sallar ta kubuce ya manta ta yana yin wata yadda wacce take farilla haka wannan take farilla so kula ga wannan ba dalilin da za a bar wacce ake a koma sai an yi waccan a kara dawowa a sake maimaita ta sahabi abdullahi bin umar allah ya kara masa da aka tambaye shi shi cewa yi abin da yake fahimta a kai shine kana cikin tafarillan sai ka mai da ita nafila idan isha ne kana raka'ar farko sai ka tuna sai ka yi ta biyu sai ka yi sallama a matsayin nafila sai ka koma ka yi la'asar tukunna sai ka dawo ka sake sallar isha Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin al-Wahabi at-Tamimi rahmatullahi alai a cikin majmu'ul fatawa nasa namba na goma sha biyu mujalladi a cikin matsala ta ɗari biyu da ashirin shine cewa babu dalilin sai an mai da ita nafila babu dalilin sai an tsaye da ita an koma an yi waccan a kammala ita wacce ake yi yadda isha take farilla haka la'asar take farilla yadda dukkaninsu biyar su ne suka yi fomin sallah a matsayin arkanul islam ya kuma ƙara kafa hujja da hadisin da ke cewa man nasiya an sala aw nama man nama an sala aw nasiya falyusalli idza zakaraha wannan hadisi riwaya ne na bukhari rahmatullahi alai hadisi na 641 fiyayyen halitta yake cewa wanda ya salla akan sallah ko ya manta idan ya tuna sai yayi kaga tuna wanda aka yi aka ce sai ya yi ai ba a ce ya yanke wannan ba yinta aka ce ya kokari ya yi so da aka sai ya kammala wanda yake ciki ita ma farilla ce yana kammala sai ya dora wannan a kanta ala ayi halin manyan fahimtu ne guda uku na farko wanda da daman malamai suna gashi ya fi zama saddu zari'a akan abin da imamu malik ya tafi shine a bar wannan a yi waccar a dawo a yi wannan in kai duka biyu ka sauke farilla na biyu kuma suka ce a'a da sharaɗi idan ita wannan ɗin lokacinta ba zai fita ba in zai fita itan sai ka kammala wacce kake yi gabanin ka koma ka yi magana ta ƙarshe shine cewa in kai wannan ɗin bayan ka'idar ka koma kai waccar yayi in ka me da wannan nafila ka je kai waccar ka ka sake sallar ka tayi insha Allah idan kuma ka yanke wannan ka je kai waccar ka da kai wannan sallar ka tayi matsala ce fikihiyya sai ka duba wani dalili ya fi karfi amma babu kokonto ibnu usaimin rahimahullah ya rinja yadda kammala wacce kake ciki gabanin ka je ka koma kai wacce a cikin majmu'ul fatawa nasa mujalladi na sha biyu fatawa ba ta yana ga haka za a yi wallahu ta'ala alam bisawab duk wanda aka